abin da nake so ne magana wani abu ne guda ɗaya da ya taso abin da ya shafi ah, dr abdallah usman ganin kaya abin da ya faru so da yawa mutane da yawa in suna da wani information sai su gaya mana dalilin gaskiya suke faɗa shine dan ka sanar kilan an ji cewa ka ce kaza sai a je a bincika kila kuma dan ka sanar da hukuma ta bincika kila dan kai in baka da alaka da zaka sanar da hukuma kai bayani a wurin karatu wannan bayanin zai je duk inda baka tunani a dalilin haka wani bawan Allah a Bauchi ya kira malam Abdalla gadan kaya sai ya ce ga wani guri ana harkar lesbian ana so za a yi taro na 'yan lesbian da kuma homosexual da sauransu to mala abdullah dogaro da wannan labarin kuma ya san mutumin baya mai karya mutumin kirki ne to sai ya faɗa a babun wa'azi don a ɗauki mataki to ka kullum yaran 'yan siyasa da 'yan bida'a to su ba wanda suka tsana shi ne sai malamin sunna yi magana da haka sai suka yi amfani da wannan damar suke zuga gwamnati cewa sai an kira Dr. Abdalla ya zo ya janye wannan maganar me laifi a cikin maganarsa ba wani laifi a cikin maganarsa wannan ya bawa gwamnatin Bauchi wani sanarwa ne wani information ya bata wanda kila bata da shi don ta bincika kuma don tunanin gwamnan yana da addini yana mutunta addini yana kimanta masu addini kila zai ji ya duba kuma zai ɗauki mataki na taɓa karantawa a jarida a social media cewa akwai lokacin da a kaduna aka zo za a yi wani fati amma sharɗin fatin za a shiga tsirara wanda 'yan rufa'i allah ya saka masa da alkhairi da kansa ya jagoranci hana wannan abu da ya samu information da kansa sai je ya yi maganin abin to shi ma gwamnan Bauchi abin da ya kamata shine ya je ya bincika wannan abin ya je ya maganin wannan abin saboda yanzu a cikin fitinar da muke ciki kenan fitinar wannan lesbian homosexual da sauransu to amma wannan matakan ana ɗauka ne irin dan azubar da kima da darajar malamai kuma ba yadda za ka yi wurare da dama Allah maɗaukin sarki yana yaban malamai shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida babu bauta sai shi mala'iku sun shaida kuma ulul ilmi ma masu tsayuwa da adalci su ma sun shaida shi sa wani gurin yace inna ma yakhshallaha min ibadihi al ulama'u kadai a cikin bayin Allah masu jin tsoron Allah su ne malamai akwai kira'a ma shadda Eh, na taɓa karanta cikin littafin alburhan fi ulumil qur'an na inna innama yakshallahu min ibadihi ulama'a a nan gurin ma'anarta shine kadai wanda Allah yake girmamawa yake mutuntawa su malamai to kaga ko shugaban ƙasa ne kai ko gwamna ne kai in dai kana so kai nasara a rayuwarka sai ka ringa girmama malamai kuma bai kamata mu ɗauki mu yanzu duk ta addini ma siyasantar da shi ake ka mutunta su ka kimanta su wannan information ne aka bashi daga garin ku ku je ku kama wanda ya bashi information din shi ya faɗa ne don ya fitar da ku a wajen Allah ku ji don ku ɗauki mataki amma na bai kamata ya zama wata fitina da wani tashin hankali ba kuma wannan tsari ne da da yawa da 'yan siyasa suke so su yi, so suke sai sun yi faɗa da addini mana sai sun yi fada da masu addini sorry so suke sai sun yi fada da masu addini saboda sun san talakawa a nan masallaci ake gaya musu gaskiya da haka bari su zubar da mutuncin malaman sai a ce addinin bai da kima to da haka shi gwamnan bauchi muna mai kyakkyawan zato kyakkyawan zaton da muke masa shi ne yana girmama masu addini yana girmama addini kar ya yadda a bashi ya faɗa da masu addini amma in ba haka ba mai dr abdalla yi a jira mana ya laifin in ya laifin sai a yi masa wasu kuma sun taso da ɓangaranci. to dr abdalla ai dan giya da ne kai ba abdalla ba ko ni mahaifiyata ta giya da ce ni ma ina da alaka da bauchi da hakan an ci mutuncin bauchi an ci mutuncin mu da Allah muna ganewa to gwamna a ji tsoron Allah Dr. Abdallah malami ne na addini mai yada alkhairi a cikin al'umma kar ka bari waɗansu 'yan ku ci ku bamu masu aƙidar cin zarafin duk wanda ya saba musu lalle kar ka bar su cin ka zuwa cikin faɗan da ba zai zama ya yi riba ba mala abdalla bai yi laifi ba ba wani laifi a cikin abin da ya faɗa an ba mu information kuma ya faɗa kuma kun je kun bincika Allah ya saka muku da alkhairi magana ta tsaya iya nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunanka sunana Ahmad Muhammad Kabir yi magana da ƙarfi sunana Ahmad Muhammad Kabir eh kai mutumin ina ne mutumin jihar Kaduna ne. Hmm? Mutumin jihar Kaduna Ina a Kaduna. Igabi lokal gami hayin amma ne. Igabi lokal Sannan kai ina kake karatu? Ina karatu a nan Fuduma ne nan Dutsen ma Katsina. Ka ɗaga muryarka. Ina karatu ne a nan Fuduma Katsina. Bina yi wasu Dutsen ma. Wani department? Geography and Regional Planning. To me kai aka kawo kana ofishin ɗan sanda? Eh, an aike ni sako ne na jin na an so kayan alburushi, kayan bindiga ga suna harsasai za a biya ni kuɗi a ce in ya kawo wani ne ya aike ka eh gaskiya ma ban san shi ba a waya dai muke communication shi abokina ne ya kira ni a waya ya ce min kowane zai ba nan ba na zai kira ni in magana da shi tun yaushe kuka fara wannan aiki gaskiya ba wuce sati biyu gaskiya na fara magana da shi a waya ba

mutumin da baka waɗannan kaya a cikin lafiya a wani wuri bayan gari bayan gari ne yace yanzu na sami shi a gurin shi ya kamannin mutumin yake tunda baka san sunan shi ba gaskiya ban ga kamannin shi ba amma dai gajere ne sun ya zo min da hula ta akan shaka ta sanyi na hulan da hular sanyi ta ake ta guda biyu din da ake ta mai kala biyu ne to ya sa ta akan shi ya jami sama kawai ya kace na kan mashin ya kwance ya miƙo min a tsura kan mashin kawai maka tawo na zo park ana shiga mota a kawo abuja ana kawo ni abuja na sauka bacci ma ne ya ɗauke ni ma a cikin motan ma aka zo aka tashi aka ce min an kawo abuja ta tashi na tashi sannan na hau mota na zo zuba ina sauka a zuba ina zo na neman mota zuwa dutsen ma aka ce min ba mota sai in jira za shi da safe ko kuma ga mota na amma ba kowa a cikin ta zauna in jira na zauna a cikin motar nan na jira har gari ya yi karfe uku na safiya aka samu mutane suka shiga ana tawa duka to duka sai mota ya ce ba a samu yan nasa dan dusan ma ba yan kano ne da yan sokoto ne kai ɗan dusan ma to mun tawo a wasariya aka yi juyen mu yan can yan sokoto aka samu mota suka wuce su kuma yan kano sai samu mota suka wuce ni ma muka tsaya a nan aka samu mota za ta zo ma aka sani a cikin ta da dusan ma da na zo ma kuma sai na kira waya in ce ga nan na ƙara a wani wurin ne aka yi juyen ka a nan zaria a tasha ne ko a wajen tasha gaskiya a wajen tasha ne a wajen tasha ne a wajen tasha ba a tasha ba ta shiga cikin tasha ba ne eh, okay amma a gurin shi kamar tasha sun yi bakin titi bakin hanya ne haka mm. gurin da suke aje motocin su suka tafi na parking suka mm. ajiye ni a gurin a nan ne muka na shiga mm. da muka tawo na ce ma direban zai koma Kaduna ne ka ce mai eh shin shi kayan ina zaka kai shi ya ta cin kayan ne zo ne dutsen ma ne nan sauka na sauka dutsen ma zan kira a turo mai mashin ya zo ya dauka ni in wuce kira wa? zan kira shi wanda ya aiko ni din na crash a zan crash a waya na crash a waya ce ga nan an rubuta amma ina cikin garejin gun abin da gun ajin motoci ina zaune ina jira ya ce to zai turo mi mashin ɗin da zai zo ɗauki kayan ya wuce ina zaune a gurin mai mashin ɗin ya zo shine to wanda mashin ɗin zai zo zai dauka kenan ya wuce kenan ta yaya aka baka kayan su a can a nasarawa ɗin a cikin me aka zubo masu ni dai kawai an ban buhun dawo gashi nan ina kan mashin aka daura mu tsakiyar kafa na kan mashin mashin ya ne wani park ka san menene a ciki a ciki cikin eh, dawa a cikin dawan dai eh, an gaya an ce maka menene an ce zan bindiga wani bindiga ne na ce gura aka ce bara za ci gura ɗari ba na ce to shi ke ya ka ci ni kawai in ɗauko in kawo nan ma an zo in sa a zuwa ɗauka zuwa ya wuce Abinda na sani ke a ciki ina za ka yi sa a nan dutsen ma ta ka cin nafa in zo park ne da kawai tsaya dai in na tsaya park zan kira wanda ya wanda ya tura ni din hmm. kira shi ce mai ga na arar Musamman na kawo sabon shi musamman ma inda yake so shi wanda ya ansa ina zai kai su wanda aka ce ma zai zo ya ansa ina zai kai su wallahi ban sani ba ya ka cin je da na zo na kira baya ga na arar su ina cikin park guri kaza ce za a tura min mashin zai zo ya dauka sai a yi ta tsaya a gurin ina jiran shi shi waye ya ce ma zai zo ya dauka shi wanda muke waya da shi magana ba tunda ni ba san sunan shi ba abokin ne ya ni da su waye abokin naka da ya hada ka da shi Manir Musa Manir Musa dan ina ne shi shi dan Ummadawi asalin sa yancin Ummadawi asalin shi amma yanzu mazaunin ina ne a yanzu har yanzu mazaunin shi dan dan nan garin biya su suna zaune a nan dutsen mani okay suna da gonaki a can noma eh amma dai yanzu nan garin suke a yanzu nan garin yayin duka suke zo shi ma inda iyayen shi to kai me ya hada ka da shi To gaskiya mun karatu muke tare karatu nuna makaranta ne ni na zo ina karatu ina karatu na lafiya ƙalar muka haɗu da shi muna fira muna fira har muka saba da juna kusa da gidansu ma na kama nake zaune gidansu gidan baban shi gidan baban shi okay gidan baban shi mm. har ya zo lokacin da na dawo da ana cikin shi na rashin kuɗi da wani nan ba tura min kuɗi a gida ba ko su nake zuwa in zauna za a samu abinci kuɗi ta kama za a samu abinci nawa ne aka baka dan kai wannan aikin gaskiya ni dai ba mu magana cin-cin kuɗi ba a kai don Allah ka gaya mun nan wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh